malam ibrahim bello jahu malami ne a tsangayar koyon aikin shari'a da lauya a jami'ar ahmadu bello ke zaria ya yi karin haske ga ayyukan waɗannan kotuna su a ce an yi sabuwar kotu na musamman don bin bahasin shari'a na mutanen da ake tuhumar su da hanci cin hanci da rashawa wani abu ne wanda dama can ba sabo ba an taɓa yin su a baya an taɓa yin Felbank Tribunal an taɓa yin tribunals na na fashi da makami da kuma irin waɗannan daban-daban haka a wannan yanayi da ake ciki ana ganin ya fi cancanta a zaɓi mutanen da ake ganin alƙalai ne sahihai kuma a ba su kotuna na musamman domin su mai da hankali musamman kawai akan shari'ar da aka kai gabansu na cin hanci da rashawa don ya ba da daman farawa da gamawa cikin karamin lokaci Da kone shawara masanin aikin shari'a zai baiwa alƙalin da za a naɗan haila yau ga malam bello ibrahim jahu muna fata ya kasance cewa su yi shari'a na gaskiya babu tsoro babu kuma a rangwanci ma dukkan wanda suka kasance sun same shi da da rashin gaskiya a yayin da suke suke suke bin bahasin shari'a kuma muna kyakkyawan fata kan kotunan da za a saka na masu bin bin bahasin laifukan cin hanci da rashawa su masu zama masu gaskiya su kasance cewa kada su bige da faduwa cikin suna cin hanci da rashawa. Masu fashin baki dai na maganin sabuwar gwamnatin APC za ta fi haska fitilar ta ce a yaƙi da cin hancin ga jami'an tsohuwar gwamnatin PDP da ta shafe shekaru goma sha shida tana mulki batun da wasu 'yan PDP ke cewa ko a su, to amma kuma fa a kula. Ambasada Ibrahim Kazaure usa ne a jam'iyyar PDP ya ce su ba su razana ba to amma kuma akwai abin dubawa. Idan dai binciken ba wuce hancin za a yi ba Eh, waɗansu kaɗai za a yi a yi ba idan dai bincike za a yi na duk wanda ya yi laifi ya ɗebi kuɗin najeriya ya dawo da su kuma duk wanda ya laifi a hakunta shi ai wannan babu laifi amma abin da ba ma so a rika yin ɗauki ɗaiɗai waɗanda kowane ɗan najeriya ya san waɗanda ya kamata a gurfanar da su a gaban alkali duk abin da ku za a yi adai mu bangaren na cdc to muna son ana dai danganta matsalar cin hanci da rashawa da zama kan da garkin ta da roman demokuraɗiyya musamman ma a kasashen mu na afirka lamarin da ya sa talaka so mu murna ga matakin da aka ɗauko a yanzu to sunana abba ya hadu kamata ya yi a ba mu kowace hukuma dama ta aiwatar da abin da saba musamman dai kowa ya san akwai kotuna kuma duka kotunan suna da alkalai kuma duka alkalan nan so ake a gyara kuma da mun gyaran ma ayin ka duba za ka gani daga hawan shi shugaba janar buhari ai wani gurin ba canza shugaban gurin ya ba amma take mutum ya canza ra'ayin shi ya canza tsare-tsaren shi saboda haka su ma kotunan ko da ba nan da wasu alkalai na musamman ba alkalikan da suke shari'a kawai su kansu sun ga inda suka ga ake zubin tsarin tafiyan lalle za su yi shari'a mai kyau to ni a na nan ko ba a kafa wata hukuma an zaɓo wasu alƙalai na daban ba idan dai har gwamnati ta ja kai sosai amin ta ja kunnuwansu to lalle za su gudanar da shari'a da ya kamata suna na alhaji usman wanda aka fa sani da alhajin jigawa a gaskiya tsakani da allah wato alhamdulillahi dai da farko tunda Allah ya kawo gwamnatin da kowa na tunanin kowa na tsoron kanshi. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya. Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata kowa da ta kare da ta aji. Eh an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa shi an ka rubuta ko ina ko a yi ƙarshen zamani na yan girma ya tsayamu mu zo mu ga alƙali abu. Ai bin haƙi amali na jamdamu abu hukumu alƙalu. Mana yi eh, magana ta kwakwari. Ai bin haƙi amali na jamdamu abu hukumu alƙalu. Mana yi eh, magana ta kwakwari. kurka ji mutum na tantama bai zo shari'a muriki ba a kai shi ga alƙali abu ya zo ko tare da gaskiya da ya ji tare a gaskiya ba da na ta alƙali haka garba abubakar abubakar haka na zo a kurka ga mutum dan kamana a kai shiga ga abu a kai shi ga ɗakin wakafi ya samu kama kwana biyar kurka hita bare shi kare in ya matsu ya